wace sai daidai da goma alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wace sai daidai da ashirin da takwas ga watan Fabrair shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. Muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha takwas a cikin alkur'ani wato sura turka sura kogon dutse kana wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga Jami, abi obai da tabnil jarrah babban masallacin juma'a wanda ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar Kaduna ta Najeriya. A jiya mun kwana a aya ta casa'in da biyar, wato, ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin cewa a lokacin da Zulkarnain alaihi salatu wassalam ya je ya samu mutanen nan sun nemi su bashi lada akan ya musu aiki ko kuma su bashi tallafi sai ce a ba kuɗi za ku bani ba matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura ni a kai ya fi abin da kuke yunkurin ku bani amma bari in gaya muku abu ɗaya da za ku yi dukkaninku ku taru gaba ɗaya mu yi keniya wurin gina wannan katanga shine yace da su ni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma wato ku taimaka min da wani ƙarfi ba ƙarfi na kuɗi ba ba na tallafi ba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 Allah subhanahu wa ta'ala yake ne alaihi salatu wassalam sai yace atuni zubar alhadid hatta idza sawa baina sadafai ne qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra yanzu aikin da ya umarce su sai ce atuni zubar alhadid in an ce zubar jam'i ne na zubra ma'anan zubra wato kamar da imamu da yace filakal hadid ɓallallun baƙin ƙarfe ku je ku nemo ɓallallun baƙaƙen ƙarafuna ku kawo mani ne a tuni hatta idan sawa baina sadaqain har sai da ya daidaita waɗannan ƙarafuna da waɗannan duwatsu da muka karanto a baya saboda dama mun ce duwatsu ne guda biyu tsakanin wannan dutse da wannan dutse akwai kafa to ta wannan kafan suke tsoron kada ya juju da ma juju su dinga kullowa ta wannan wuri to sai ya ɗauka sai da ya daidaita wannan ɓallallun ƙarafuna da waɗannan ainihin duwatsu guda biyu ƙalan fuko sai ya ce to yanzu ku yi huri a cikinsa ƙarafuna ku huro mani shi ma'ana a sa ziga-zigi a narka shi hatta idza ja'alahu naran har sai da ya mai da ainihin wannan ƙarfe dalma narkakka ya mai da shi ya narka shi gaba ɗaya ƙala atuni sai ce to ku bani ofrik zan zuba alaihi kan waɗannan duwatsu Kestura, zan zuba wannan narkakken karfe da kuka bani yanzu misali kaga aikin hanyar nan da ake yi ai kaga idan za a sa kankare sai an shirya rodi an shirya rodi an shirya rodi sannan sai a zo a nika siminti da dutse sai a zo a sa da an sa shi zai ɓame ɓam sannan wurin ɓalle shi kuma sai an yi da gasken gaske to shi irin aikin da ya yi shigen abin da kama da kankare ne sai dai shi ba da siminti da dutse ya yi ba wato ƙarfe da ƙarfe za a narka sai a zuba in an narka karfe an narka ya narke sai a zuba sai da aka dinga ɗago shi har sai da ya yi daidai da waɗannan duwatsu guda biyu ana fahimta to akwai ƙira'at da akan karanta A-tuni, akan karanta E-tuni. ibnu kasir da ibnu amir da abubakar da kisa'i da nafi' da asim rahmatullahi alaihim su ne suke karantawa atuni idan aka karanta atuni daga kalman ata yu'ati ko ata yu'ti ya bada amma aka ce ata ya'ti fa'ala yaf'ilu a cikin qur'ani akwai wurare da dama Allah subhanahu wata'ala na bamu labarin annabi Musa عليه الصلاة والسلام وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي يكما باق أبن دبيبا ونبا سننشنكم يتي وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما آتاكم الرسول فخذوه أبن دمانزو يباكم ya kasa ya ba ku na gado to abina na ganima to ku ansa wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum domin ya gwada ku ya jarraba ku cikin abin da ya ba ku don haka in kace atuni bi ma'ana a'tuni ku bani ku miƙo sannan kuma akan karanta ituni imamu hamza rahmatullahi alai da kuma wata riwaya daga abubakar an asim rahmatullahi alaihi ma sukan karanta ituni in ka ce ituni ma'ana ji'uni ku zo mani bambanci riwayan kenan wancan ku miƙa mani wancan ku ɗauko da kanku ku kawo mani don haka yace in aka kawo ofrik alaihi kisra yanzu zan zuba wannan narkakkiyar dalma a cikin waɗannan duwatsu wanda za su zama daidai da daidai haka kuma abubakar da mufaddal daga asim su ma sukan karanta itu ne to menene zuba jam'u zubra zaka ce zabartul kitaba idza tabtuhu au jama'atuhu zaka ce na rubuta littafi in ka tattara shi imam qatada yace radiyallahu an zubar alhadith ai tilak alhadith allallun bakin ƙarfe shi za ku kawo mani sai da ya daidaita hatta idza sawa baina sadafain qalan fuqu har sai da daidaita tsakanin waɗannan duwatsu in an ce as-sadaf duwatsu ne guda biyu masu daura da juna shi yasa Abu Ubaida yace rahmatullahi alai in an ce as-sadafain ai janibal jabalain wato bangarorin duwatsu guda biyu Ibnu Atiyya kuma yace al-jabalanil mutanawihan wato sune duwatsu guda biyu masu daura da juna imamu mujahid ya ce radiyallahu an idan aka ce sadafan ma'ana ru'usul jabalai tsauni ko ko saman duwatsu dukka an fassara kuma yakan ɗauka gaba ɗaya wani mai iya magana yana cewa kila sadafaini yanfuzuhu eh, kila sadafaini yanfuzuhu sanaha wato dukkanin duwatsun gaba ɗaya guda biyu wannan walƙiyan na keta su yana ratsa su yana shigansu da haka as duwatsu guda biyu tawakkadu mithla misbah adh wato in walƙiyan ta ratsa duwatsun sai su kama yadda ka san walqiya wacce yake ainihin kowa wayewan gari da safiya to as a larabci ko as akwai yarurruka guda uku duka kuma an karanta da su akan ce as-sadafaini akan ce as akan ce sudfaini duka an karanta waɗanda suka karanta asfadafai ne wato da ainihin fatha akwai imamu nafi'a da imamu asim da hamza da kisa'i suna karanta sadafai ne alazu ne fa'alai ne sannan akan karanta sudufai ne alazu ne fa'ulai ne kasir da ibnu amir da kuma abu am su ne suke karanta haka rahmatullahi alai sannan aka karanta sudfai ne alazu ne ne abubakar daga asim su ne suke karanta wannan kaman juruf da kuma jurf wato kamar yadda Allah yake cewa abin nan can ala shafa jurufin haf kuma akan karanta jurfin haf alazu ne duk ma'anansa dai kusan abu ne guda ɗaya wato duwatsu ne waɗanda yake manya masu kallon juna masu daura da juna to yana aka ce qisra da ake nufi da qis imamul fara shine nuhat wato dalma narkakka imamu zajjaj shi ma abin da ya faɗa kenan abu ubaida ya ce alhadidu Zaid, wato shine baƙin ƙarfe wanda ya narke sannan ko kuma a ce da shi a wato narkakkar dalma in ji al ambari ayyan ma kana ko dai wancan ko wannan zulƙarnaini alaihi salatu salam sai da ya daidaita wannan narkakken baƙin ƙarfe da waɗannan duwatsu sannan sai ya sanya shi ya danka ya shafe wurin gaba ɗaya kuma kar ku manta a mu na jiya da shekaran jiya mun karanto cewa ainihin ba su iya ganin hasken rana saboda tsawon katanga katangan ta musu tsawo sannan kuma an sha makance su yanzu daga su sai teku suke ainihin watanda amma nan gaba mutane ne suke rayuwa kuma an sha makance su ba za su iya tsallakowa su faɗa ma waɗannan mutane ba gashi abin da ya ce gaba famat أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا الله سبحانه وتعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا إذن أكتي ظهر يا هوكا أبو akan kuma ce zahara ya bayyana al-izharu bayyanarwa az-zuhuru bayyana Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu domin ya rinjayar da shi ya daura shi akan duk wani addini wanda ba shi ba qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna eh, eh, eh, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين suka wayi gari sune a sama can kuma Allah subhanahu ta'ala yana cewa in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma Wa وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك zahir. don haka zahara ya hau saman abu in an ce an naqbu shine ɓirmawa ko ɓulawa ko ko hudawa Allah subhanahu wata'ala ce famasta'u an yadhharu ba su samu iko da ƙarfin haya wannan katanga ba sun gaza tsallaka wa mastata'u lahu naqaba sannan ba su iya burma ta ta ƙasa ba saboda tsananin ginin da aka yi dakin ɗin da aka yi a wannan tsauni tsawon ya ba za su iya tsallakawa ba sannan kaurinsa da nagarcinsa ya sanya ba za su iya burma shi ba a cikin ƙira'at in ka koma dukkanin malamai gaba ɗaya suna karanta famata'u amma imamu hamza shi kaɗai rahimahullah shi yake karanta famata'u famafta'u wato da tashdidu ta amma da istata'a da ista'a duk ma'anan shi daya ana dai share ta'un ne kawai takhfifan domin sauki kamar yadda yace a can eh, sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' zalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra zaka ce istata'a da ista'a wanda ya share ta'un larabawa sun san da wannan yaran amma ana yi ne takhfifan domin ainihin sauwaƙawa to Allah subhanahu ya ce mana wato ba su iya ainihin tsallake wannan katanga ba sannan kuma ba su iya burmata ba kuma kar ku manta mun karanto cikin hadisin da muka karanta a jiya har yanzu suna nan suna aiki jiddidin wala haira su haƙura ba ba su gaji ba ba su sallama ba sannan ba su taɓa fidda tsammanin cewa sai sun cimma wannan katanga ba kullun taron dangi suke suna gangami suna ƙoƙarin sai sun kada wannan katanga to a lokacin da ya zo ya ga haka aiki ya yi kyau suka gode masa ya shi musu albarka to ga abin da ya gaya masu qala hada, rahmatun min rabbi فإذا جاء وعد rabbi, جعله دكاء وكان وعد ربي حقا الله سبحانه وتعالى قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا وكان وعد ربي حقا شي مسلمي داما كما يدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي شيوا عجبا لأمر المؤمن الأمر المؤمن إلى باني ماماك إن أمره كله خير دكا الأمر إن سفاء الخير يشي مؤمنه in asabatu sarra shakar fa kana khairan in mai kyau ya same sa ni'ima ya same sa yakan gode wannan shine alkhairi gare sa wa in asabatu darra saba, idan kuma cuta ko sharri ya same sa yakan yi haƙuri fa kana khairan wannan kuma shine alkhairi gare sa shi sa duk shi musulmi abin da ya same shi yakan mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu ta'ala amma duk mutumin da kaga yana da tunanin himman sa himmansa sa shi ya ba sa wani abu to wannan tunani ne irin na kafiri Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin qaruna fa kharaja ala qaumihi fi zinati ya fita qala innama utituhu ala ilmin indi yace ai saboda tsaban gogewa da sanin karatu yasa na tara wannan dukiya daban da karatu ai daban tara ba can kuma idan ka koma masal فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم سيتي أنباني نسبر إلمينا amma kaga abin da ne ke karantar da al'umma qala sai ce haza kun ga wannan aiki da nayi maku fa rahmatun min rabbi wata rahma ce daga mahalicci na subhanahu wata'ala ba karfi na bane ba dabara ta bace ba tsimi na bane ba kuma wayo na bane taimako ne Allah subhanahu wata'ala ya yi mani ni kuma na zo Allah ya taimake ku ta hanyata da'iman musulmi haka ya kamata al'amarinsa ya zamo to menene ake nufi da rahma malamai sun saba a cikin aqwal zan tuttuka kamar haka Ya yace abinda ake nufi da ni'ima zance na farko in ji imamu muqatil rahimahullah abinda ake nufi da ni'ima ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ku ku musulmi da ni domin kada waɗannan mutane su fito su mamaye ku. Zance na biyu Imamu Zajjaj ya ce, Rahmatullahi alai, wato wannan ƙarfi da iko da kuka gani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bani, ya bani shi ne domin Allah ya taimaki al'umma da ni, ba wai don wata dabara ta ba. don haka sai ce da su haza rahmatun min rabbi wannan wata rama ce daga Allah subhanahu wata'ala mahalicina fa idza jaa wa'du rabbi idan alƙawarin mahalicina yazo subhanahu wata'ala ja'alahu dakka kuma akan karanta ja'alahu dakka in an ce dakka ya dukku ya markade ya nike kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka idan aka nike ƙasa niƙewarta to idan alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo zai mai da wannan ginin katanga gari ai kaga yanzu suna ta ƙoƙarin su fasa Allah subhanahu wa ta'ala bai ba su iko ba amma idan lokacin ya yi Allah subhanahu wa ta'ala zai mai da shi gari akan karanta dakkan akan karanta dakka Ibn kathir da Ibn amir da nafi' da abu am rahmatullahi alaihim suna suke karantawa dakkan كما يدي بام الأباري أشان ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا يمير شي قاري يدوس ينكي إيه دو هكا إمام آسم ده حمزة ده كسائي رحمة الله عليهم سوسنا كرنتا ودكا ده مدى wato zai mai da shi ainihin gari imamu da ya ce radiyallahu an la adri ni har yanzu ban gane ba Allah subhanahu ta'ala bai ganar da ni ba aljabalain ya'ani bihi shin waɗannan duwatsun ne guda biyu da yake sazafain din nan su ne za su koma gari kamar yadda wancan dutsen na lokacin annabi Musa aka markan shi aka nike ya koma gari ko ko a'a abinda ke tsakankanin duwatsun ne wanda aka yi na wannan ginin ne zai nike zama gari Ya ce ban gane ba amma abinda malamai suke da waɗannan duwatsun guda biyu da shi wannan baƙin ƙarfe, narkakke da shi zulkarnaini yayi alaihi salam duk gaba ɗaya Allah subhanahu Ta'ala zai nike shi zama gari dama kun san dutse ana yin abin nan ƙarfe ana yin abubuwa da shi wa anzalna hadiza fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas ana yin makami da ƙarfe, ana yin rauni da ƙarfe abubuwa daban-daban daban kaga saboda ƙarfin dutsen qur'ani ya ba mu labarin ƙarfe saboda ƙarfinsa. yanzu bincike daga baya sai ya nuna cewa idan da za ka ji ciwo da baƙin ƙarfe tetanus na iya kama ka saboda ƙarfinsa, shi sa da zarar mutum ya yanke da ka tafi chemist ko wurin likita farkon abin da zai fara yi zai maka alluran antitetanus saboda gudun kada tetanus ya kama ka don karfe na da guba yana da illa kuma yana da karfi irin ta don haka Allah subhanahu ta'ala ke cewa ja'alahu dakka zai mai da shi ainihin gari zai nike shi ibnu arafa ɗaya daga cikin malaman loga rahmatullahi alai abin da ake nufi da dakka wato ju'ilat mustawiyatan la akamata fiha za a daidaita ta da ƙasa ba ta da tolo ba kuma da tulluwa za a daidaita ta Imam al ya yace rahimahullah ja'alahu madkukan mulsaqan bil ard zai nike shi ya mai da shi kaman kasa ba ma ka iya gane akwai gini a wurin koko babu gini ba za ka gane ba Imam al-Yazid ce mustawiya zai daidaita shi da ainihin kasa yuqalu akan ce naqatun dakka wato wannan taguwa ce wacce yake ba ta da sina ba ta da tozo sai a ce naqatun dakka'u wacce ainihin da bayanta da tozanta ya zama abu ne bai ɗaya ai ka san raƙumi yana da tozo ai misali raƙuma ma tana da tozo to amma akwai wanda kuma za ka samu ba su da tozon to in ka samu taguwar da ba ta da tozo sai ce na katun dakka ma'ana tozanta da bayanta ya shafe ya zama abu ɗaya imamul kalbi ya ce rahimahullah wato kasa'an mutakassira ko munkasira zai mai da shi gunduwa gunduwa ballalle ya datse shi gaba ɗaya wani mai iya magana yana cewa hal ghairu ghadin dakka gharan fanhadam mahallu listidlal dakka garan wanda ya nike ainihin kogo Hadam kogon kuma ya burma don haka lokaci yana tafe Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari idan lokacin alkawarin ya zo to shikenan wannan abu ya riga ya tashi kuma alkawarin Allah subhanahu wata'ala baya sabawa inna Allah la yukhlifu al-mi'ad innaka la tukhlifu al-mi'ad wani mai iya magana yana cewa wa inni idza aw'atuhu wa aw'atuhu la wa wato in nayi alƙawari na kuma ainihin barazana to nakan janye ainihin barazana ta amma kuma nakan cika alƙawari na to duk abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta cewa zai tabbata zai wakana Allah subhanahu wata'ala yana aiwatar da shi Karkashin wannan aya ya tabbata a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito Ibn Majah ya rawaito Imam Ahmad ya rawaito rahmatullahi alaihim haddathana Sufyan Sufyan ya ba mu labari an az-Zuhri daga Imam az-Zuhri an binti Abi Sufyan an samo daga diyar Abu Sufyan binti Abi Salama diyar Abi Salama an Habiba an samo daga Habiba binti Ummi Habiba diyar mahaifiyar Habiba binti Ummi Sufyan wato eh, Abu Sufyan an ummiha ta samo daga mahaifiyarta ummi Habiba wato uwar Habiba Sufyanu yace arba'u niswa mataye guda hudu a cikin wannan hadisi yana daga cikin nawajirur riwa riwayati fil Bukhari wato abubuwan da yake ba kasafai akan same shi a cikin Bukhari ba a cikin ruwatu din akwai ainihin tabi'ai guda biyu sannan mataye guda hudu matan nan kuma dukkaninsu sahabbai ne biyu mata ne sannan kuma biyu daga ciki badaden annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka ana kiran shi min nawadiril bukhari daga cikin ainihin takaitattun hadisai na imam al-bukhari qalat sai ita tace radiyallahu anha istayqadha an-nabi wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi cikin sauri min naumihi daga baccinsa wa huwa muhmarrun wajhu fuskarsa ta yi ja alaihi salatu wassalam ba san me ya faru ba wa huwa yaqul ya dinga nanatawa yana cewa la ilaha illa Allah! la ilaha illa Allah! la ilaha illa Allah! muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce wailul lil arab bone ya tabbata ga larabawa ko kuma ya tabbata ga larabawa min sharrin qad iqtarab daga wani sharri gashi nan yana tunkarowa larabawa sun san abin da suke tunkara ga sharri nan na tunkaro su fa sai yake cewa futi al yawma min radmi ya'juja wa ma'juja a yau din nan wannan katangan ta yajuju wa majuju an bude ta gata nan dama kun san Allah subhanahu wata'ala yake hatta idza futihat ya'juju wa ma'juj wa hum min kulli adabin yansilon. waqtaraba al-wa'd فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين za a buɗe yace an riga an buɗe wannan katanga gashi nan rawin sai yace misla haza annabi sai kaman haka alayhi wa halaka ya hada hannayensa guda biyu haka yace yadda kaga haka qultu ya rasulullah rawi yace sai nace ya ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam ana haliku akan karanta kuma a nuhullako shin za a halaka mu ko ko za mu halaka wa fina salihun bayan a cikinmu mu akwai bayan Allah na gari qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce na'am eh za a halaka ku da ku akwai bayan Allah a cikin ku na gari idan kasura al-khabar idan banna ta yawa cikin kasa za a za a halaka ku gaba daya amma kar ku manta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya roƙi wasu abubuwa a cikin wani masallaci kamar da yazo a cikin sunan Allah subhanahu wata'ala ya bashi abu uku ya roƙa aka bashi guda biyu Allah subhanahu wata'ala yake ba zan baka guda ɗaya ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na farko da ya roƙa yace ya Allah ina roƙonka kar ka kama al'umma ta da fari kamar yadda ka kama mutanen annabi yusufa da fari dan sai da suka shekara bakwai ba musu ruwa ba Allah subhanahu wata'ala yace na baka wannan yace ya Allah ina sake roƙonka Allah karka jirkita al'ummata kamar yadda ka jirkita adawa da samudawa da ashabul aika da mutanen annabi no Allah karka jirkita al'ummata haka Allah subhanahu ce na baka sai ce ya Allah ina roƙonka har wa yau wato karka ɗaura al'umma ta sashi su dinga kisan sashi Allah subhanahu Ta'ala ce a'a wannan ba zan baka ba ya Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam ne kaga abun da ke faruwa wanda bai ji ba bai gani ba yana sallah wani wani na karatun qur'ani sai wani kare dan kariya dan yan gidan kazama ya zo ya harbe shi ko kuma ya yanka shi yana kabbara da sunan musulunci wani irin musulunci ne wannan wa ya gaya maka haka annabi ya rayu da mutane su sal akwai mutumin da ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi rabo ana kiran shi zulhuwaisara mai ɗan kwiɗi mara kunya sai ya kalli annabi alaihi salatu ta ce ittaqillah idil ya rasulullahi ka ji tsoron Allah kai adalci هذه قسمة لم يرد بها وجه الله وأن الربان با الله أكي نفي لشيبا أنا سنتي ويحك ترد كي كي تنكا كاتا دي كاتم بدي كابن بدي كاوات دي كي أزارة فمن يعدل إلا ما أعدل قيامني وإيه زي عدلتي إذن نيمان زن الله بني عدلتي با صلى الله عليه وسلم سي عمر أو رواية أو رواية خالد رضي الله عنهما suka ce ya rasulullah ban ni mu aika da shi lahira ce a'a allahu kana yusalli kida yana sallah ana san ta yana sallah to ai Umar yake kan min musalli yukhalifu qawluhu fi'la mutun nawa ne ke sallan aikin sana cin karo da maganganunsa ana san ta eh ko rabu da shi kar ku masa komai domin ba na so a ce Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kashe sahabbansa bayan ya juwa sai ce amma kun gansa ɗin nan wannan fitsararre ne ɗan gidan fitsararru kuma zai haifi fitsararru domin daga cikin tsakansa za a samu wasu mutane makarantar ƙur'ani sun san ƙur'anin ƙur'anin ma ya san su idan kuka haɗa sallar ku da tasu taku wasa ce in kuka haɗa azumin ku da nasu azumin ku wasa ne amma suna fitewa cikin musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga cikin baka Allah kai mana tsari sai yake cewa annabi yake cewa wanda zai kashe wannan mutumin da kuke gani zunna alai mai gyaran takalma domin an yi wata tafiya aliyu radiyallahu anhu takalmin shi ya tsinki sai annabi sana cewa wanda yake wanda ya gyara takalminsa a cikin ku shine zai kashe wannan mutum shine aka zo aka samu kawarija suka totse suka suka yi bore bayan an yi yaƙi an ba hammata iska an kashe wanda za a kashe aliyu radiyallahu an ya ce kai ina zurku wai tsira aka ce an duba ba a gan shi bai ce a ku je ku nema fa in nema ka zaftu wa ma ba alai ni ban yi ƙarya ba kuma ba a min ƙarya annabi sallan ya ce ni ne zan zama sanadinsa don haka duk yadda aka cikin wannan dambarwa Allah ya kira shi ku je ku neme shi suka je suka karaɗa suka dawo suka dawo ba su same shi ba aliyu ya tashi da kansa radiyallahu an ya je aka dinga hankaɗa gawawaki ana tonewa sai ga shi a kwance ya ce dama annabi ya gaya man ni ne sanadinka su sal abin da nake so in faɗa idan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kashe sa yake musuluncin ya kawo karfa ku manta an kore shi daga cikin garin makka da zai hijira ya kalle ta ya ce innaki la habbu biladillahi ilallah, ke ce mafi soyuwan ƙasa na Allah subhanahu wa ta'ala ga shi Allah subhanahu wa ta'ala walaula anna ahlaki akhrajuni minki ma qarat in bacin mutanen ki sun fishe ni daga cikin ki ni ba zan fita ba babu inda zan yana so alaihi salatu wasalam yana ji yana gani aka kore shi kuma ya fita babu irin abin da ba a yi masa ba alaihi salatu wasalam amma lokacin da yake garin makka da yaƙi ya zo ya ce to ai kun yi kaza an yi kaza an yi kaza yanzu Allah ya mallaka mini kuka ku a hannu fa ma za ta zunnuna anni fa'ilun bikum ya kuce tunanin zan yi sai suka ce ai ko dar mu ba mu taba yi ba dar ba mu taba yi ba domin kai babba ne dan manya dattijo kuma dan gidan taka. da haka mu hankalin mu bai tashi ba zan mun san ba rama cuta da cuta kun tabbata wanda suka ce to duk ku je an muku afuwa to in ya zama na halinsa haka ne sallallahu alaihi wasallam yaya wani kare dan kariya zai zo ya dinga harba mutane yana yanka su yana kabbara yana cewa Allahu akbar wai musulunci ne wannan wani musulunci a ina ne aka samu wannan musulunci to wannan wani abu ne wanda na faɗa zan ta kuma zan ci gaba da nanatawa wani abu ne shiryayye wanda yake an kitsa yanzu kaga abun ya koma bauchi gwamnan su ya ce akwai over 10,000 bandit sama da mutum dubu goma na bandit a wannan rukunin arzikin bauchin su suke terrorizing eh, alƙalari da wasu wurare to ba musulunci ba ne wani abu ne da aka kitsa aka shirya aka kawo da yawon wasu mutane da kuma tallafinsu da kuɗinsu kuma wasunsu suna zaune ma a cikin birane suna kallon abin da ke faruwa kuma gwamnati ta gaza yadda na faɗa domin in gwamnati ba ta gaza ba babu yadda fa za a yi wani mutum ya zagi wani kare daga cikin karnukan siyasa kuma a je a ɗauko shi a kama wani ne zai shiga tiktok misali ko youtube ko instagram ko whatsoever ya faɗi magana sai kawai jami'ai su dinka tracking a dinka tracking a duk inda yake sai an je an tsamo shi an kama to in wannan ana da wannan access in, yaya su irin turji zai yi magana ya sako ma al'umma yana kuma rayuwa abinsa kuna ko fahimta wai shin ba wani gwamna bane yace duk wani dan ta'adda da yake kai komo yake kara kai na fita ya je ya dawo ina kallon shi a waya to me ya hana a in masu shin wai ba wani gwamna bane yace ya dauko yan yan yan tauri daga Borno da Yobe ya sa su cikin daji suna sun shiga aka kira su aka ce su fito ba gwamna mai ci bane faɗo na magana to kuma wani magana zaka gaya mani shin wai ba gwamnati bane ta dinga faɗa cewa za a faɗi mutanen da suke ɗaukar nauyin 'yan ta'adda za a faɗa har yanzu an faɗa sai in mutum kawai bai bi gwamnati ba shi kenan sai a laƙama mashi a ce wai wai wai wai wai yana taimakon 'yan ta'adda saboda shi bai tare da gwamnati kuma da zaran ka bi gwamnati shi kenan sai a gafarta maka zunubanka a yafi maka kurakuranka wai ba haka ƙasan take ba yanzu mutum nawa ne shugaban efcc ya dinga damun mutane da maganganu na karyace karece in ban kama shi ba in ban yi kaza ba za a yi kaza to ka kama shi an sake shi amma ba shi dama ya tafi hajji ba ma wannan ba yanzu yana ɗaya daga cikin waɗanda za su tara ma wata jam'iyya kuɗi na kamfen to me amfanin kama to muna da bukata yadda nake faɗa mai dinga jafa'i jafa'i sosai muna da bukata saboda wannan abu da kuke gani gwamnati ta san masu ta san masu amma saboda talakawan ba suke gabansu ba kawai ba mai maganar ƙasa ba mai maganar talaka duk abin da concentration ya koma 2027 kawai kowa ya yana mai tara kuɗi na tarawa mai badawa na badawa ana ta tunanin ya za a yi a returning seat in koma kan kujera kawai fashi na abin da ya dame su amma duk wanda za a kashe ma kawai tafi shi ke na lokacin shi su bai dame su sai wani solo biyu ya dame kawai da rahoto kullum shi yana na wai da takarda wai da waya wai yana yana yana ɗaukar rahoto muna ƴan ƙasa ba daga cadi muke ba ba daga Kamar muke ba ba daga wani yanki wai kana nufin wai bakin da Allah ya tsaga wai ne wai bam wai zai mu sa kwato mu rufe shi kai ba zai yi bai ai in kaga ba mu yi magana ba ba mu ji maganan bane ko ba mu karanta ba amma in mun karanta sai mun yi highlight mun gaya ma duniya abin da ake insha Allah kai kuma rahoto ka ɗauka ka kai china abin ba hankali ƙasa ba focus ba focus ba mu san ina ƙasan take tinkara ba to in a haka an ci gaba mana in abin ya ɗaure ya miƙe kana gari ya za a yi ya za a yi gwamnan bauchi jiya yake cewa kusan 'yan bandit 'yan bindigan daji sun yi taking over bauchi ma abin da yake faɗa kenan to sai mutane su dinga pretending kuma sarakuna kowa ya ja bakin shi ya yi shugu saboda tsoron rawaninsa ba wanda zai iya protecting interest ɗin talaka kowa ya yi shuru wani irin abu ne wannan Allah ya ji ɗan dattijo irin Hassan Usman Katsina. In yana raye ba yadda za a yi irin wannan iyatakun da cin kaci a dinga ma'al'umma shi, ba zai yi ba. Saboda mutum ne ya san nasa yana faɗa da nasa. Yana faɗa don nasa. Amma yanzu duk waɗanda prominent figures ɗin da muke tunanin su ne za su iya faɗa a ji sai a raƙa ma maka kaza a ce kaza. A to misali ko da bindiga gare ka misali yanzu kana da license ba a cikin constitution ba an baka dama ka mallaki bindiga ba in kana da license to an same ta da in an same ka da wannan sai a ce wai kana taimakon kana taimakon banditry kar ku manta ba akwai yaron da aka kama yaron da aka kama tsakanin Nijar da Najeriya yace idan ya siyo makaman an kama shi da bindigogi sun fi sittin. yace sojoji ne suke escorting nashi tsakanin Nijar da Najeriya ya tsalla ya wuce to wanda aka kama da bindiga ɗaya biyu shi ne ya zama yana taimakon jada? akwai hira da naji da aka yi da wani soja yana sharing worst experience ɗin shi a soja yake cewa babban abin da ya touching nashi badly yace a nan zamfara sun tafi sun je suna samu wani factory wani ne yake yake yake manufacturing AK47 a lokacin shi ya yi karatu ne a Russia shi wannan yana manufacturing AK47 suka kama shi kuma ya kera su su ma ga sunan ba za ka taba iya cewa local made bane wannan dan ba ta da bambanci da irin wanda ake importing daga Russia din Ya ce da muka kama shi kawai sai ga signal in less than 24 hours aka ce mai disengage din shi kawai mu shi to ka gaya min wani abu ne wai ba a sani ba ana magana wai an tsura ga kuɗi wai an kashe biliyan kaza a kan tsaro wai an siyo jirage an yi kaza an yi meye wani abu ne fa tsakanin haɗaka daga ƙasashen waje da wasu daga cikin jama'a kar ku manta fa a lokacin buhari allah ya kansa da ya importin wasu jirage daga amerika wai sai aka ce wai an sa condition wai kada a yaƙi da su kada a yi kaza ko manta wani magana to wai kai da ka siyo wuka ka siyo ta ne ka dinga kallon ta koko ka siyo ne ka yanka kaza da rago to wai sai wanda zaka sayo wuka ya ce wai to ga tunan ka siya amma kar ka yanka komai ka je ka aje to me amfanin sayo wuka to abin da ya faru kenan ba an siyo jirage amma jirage aka ce wai sharaɗi wai ba za a yi amfani da su ba ba za a yi kaza ba a ah, to anya wannan bai alamta cewa su american nan suna da gudunmawa da suke ba mutanen to malamai abin da nake faɗa duk abin da ka gan shi ya yi farko Allah ne kaɗai baya ƙarshe kuma Allah ya yarda a tafi zuwa in Allah ya yarda irin wannan tafiya Allah zai taimaki talakan Najeriya zai kawo mashi wani sauyi in Allah ya yarda duk sanda ka samu gaba kai jafai duk mutumin da yake da hannu a cikin wannan al'amari ko da taimako ko da kuɗi ko da lokaci ko da ƙarfi yadda suka tarwatsa al'umma Allah ka tarwatsa iyalansu yadda ake kisan al'umma Allah ka sa a ƙare iyalansu yadda suka hana mutane zama lafiya da su da iyalansu Allah karka zaunar da su lafiya kuma kuɗaɗen da suke tarawa Allah karka sa su ji daɗinsa kullum addu'an da za ku nuna muskiyar in kana gani kai kafi ƙarfin talaka akwai sama da kai dole ne mu yi addu'a mu jajirce mu koma ga Allah subhanahu amma abu ya yawa ba ka da wani aiki sai dai a ce an kashe mutum goma an kashe mutum ashirin an yi kaza an yi kaza to har yaushe wannan abu zai kai har yaushe kuma abun nan daɗa damalmalewa yake gaba daya an ma rasa kansa an rasa samansa sojoji sun zama kawai ga nan su ana ana victimizing nasu an kama ka an tura an kashe kaman kaza an baka bindiga an ce kaza wani soja ke gaya mun bindigogin da mutanen nan suke rike da shi mu ba mu da irinsa saboda namu bindigogin girma ya kama su bindigogi ne su malam koya inda kasan irin ka ce mota belgium kasan da kasa ya je wani canji ta canza to haka bindigogin su yake ya ce amma na in suka ɗauki zafi ma kai kanka sai kasa sai kasa abin hand glove saboda zafin ma zai kona ka saboda ta riga ta girma ya kama ta zagaji. ta amma kula na gaya mana cewa an siyo makamai an yi kaza an yi kaza ba wani jani duk kuma wanda ya hau kan karaga in ya dan tsare kujera ce wai wai babu matsayar ta ga yan ta'adda nan da ƙarshen shekara ɗan ta'adda kashi ya bushe ba wani bushe wanda ya tashi yake ma da wari Azo ba kasan suna cin kan zuwa baka ba yan bakin kare babu baka ba yan ta'adda su ce wai sun sa miliyan ɗari duk malamin da zai tafsiri sai ya biya a kebbi wani irin abu ne wannan to Allah muke roƙo sun ta'ala ka yi mana taimako da taimakonka idan ɓanna ta yawa da nagarin da wanda ba nagarin ba ma kowa zai ɗanɗana kudarsa kamar halin da muke ciki a yau kaga yanzu duk sanda zaka tafiya kana tsorace kaman kana Afghanistan ko kuma kana Iraq in dai ka fita sai ka dawo jiya ina tare da wani alhaji makauci na yake gaya mun akwai wani kanin ko dan abin nan eh, abokin ɗansa ne ko abokin sa ne tsakanin tsafe da gusau ya zo kwanaki biyar da suka wuce kawai aka harbe shi aka ya rasu hallahira cikin azumi yana azumi me yayi fa Allah muke roƙo ka mana taimako wa tarakna ba'dhum wa tarakna ba'dhum yawma idin yamutu fi ba'd wa nufikha fi s-suri fajama'nahum jam'a Allah subhanahu wa ta'ala yake wa tarakna ba'dhum yawma idin yamutu fi ba'd wa nufikha fi s-suri fajama'nahum jam'a Allah yake subhanahu wa ta'ala wa tarakna sai muka bar wani bangaren su shin mutane ne a'a kafirai ne ko ya ajuju da majuju duka an faɗa amma yaƙin ayan yana komawa zuwa ga yajuju wa majuju yau ma izin muka bar su a wannan yini. shin yinin da aka gama wannan haƙan katanga ne aka gina ta ko ko a'a yinin tashin alƙiyama malamai suna zan zantuttuka guda biyu wasu suka ce yinin da aka gama gini ibnu zaid yace radiyallahu an hadha awwalu yawm alqiyam wannan ana magana ne akan farkon yinin alqiyam idan aka zo wa nufiqa fi suri za a yi bushi a cikin kaho fa jama'anahum jama'a za mu tara su gaba daya duk wanda ka sani da wanda ya mutu wanda kake sane da shi da wanda ka ma manta Allah subhanahu wataala zai tara kowa da kowa yawma yajma'ukum li yawmil jam' zalika yawmut taghabun fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جمعناكم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ذا أتار قوة قوة الله سبحانه وتعالى نتوى هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ايوي دايوا سنيه بياني اكن تيوا الله سبحانه وتعالى زي تهرمو وليجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا في الحق وهو الفتاح العليم ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض وكل أتوه داخله za a busa ƙaho za a tara kowa da kowa zai taru ranan nan za a yi cinikayya amma ba na dirhami da dinari ba cinikayya na kyawawan ayyuka da munana wani zai ba da kyakkyawa ya anshi mummuna wani zai anshi ainihin mummuna ya ba da kyakkyawa haka za a zo shi yasa ya tabbata a cikin hadisi atadruna na al-muflis kun san waye ban kadadde fallasacce watsatse tambatacce ka ce al muflis fina ai shi tabbatacce a cikin mu shine wanda yake bai da fitika bai da ainihin dinari ko dirhami annabi yace alaihi salatu wasalam ba shi bane talaka talaka cikin al'ummata fallasacce ban kaɗaɗɗe tabbatacce watsatse wanda za a zo zai zo ran alkiyama da azuminsa da sadaka da zakka amma zai zo ya zagi wannan ya cuci wannan ya yi da wancan ya zambaci wannan ya saci kuɗin wancan sai duk a dinga ɗaukan ayyukansu na sharri ana bashi shi kuma ana ɗaukan nashi na alkhairi ana basu in ya zama na duk abin da zai bayar babu yanzu sai a ɗauko sharrin da suka yi a ɗaura mashi sannan a jefa cikin wuta Allah kai mana tsari ya tabbata a cikin hadisin ibnu Hibban rahimahullah yana cewa أخبرنا آه، أخبرنا عبد الله بن البخاري عبد الله بن بخاري يا بام لاباري ببغداد أكرم بغداد قال ياتي حدثنا ابن أبي شيبة ابن أبي شيبة يا بام لاباري قال ياتي حدثنا جرير جرير يا بام لاباري عن الأعمش لقى أعمش عن أبي صالح لقى أبو صالح عن أبي سعيد الخدري لقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال ياتي قال رسول الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ياتي كيف أنعم ta yaya zan ni'imto hankalina ya zanto a kwance wa sahibu suri qad iltaqama alqar alhali israfilu da kaho ke hannunsa yana riƙe da kahon nan wa hana jabhatahu ya kuma karkata ainihin wuyansa ko kuma goshinsa ya karkata yantaziru mata Umaru an yanfukh yana sauraron yaushe za a umurce shi da ya busa kahon nan sannan ya busa ta ina ne zan natsu ta ina hankali na da kwanta qala sai ya yace qulna sai muka ce ya rasulallah, ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fama naqulu to mai zamu dinga cewa ma idin a wannan yini qala sai yace Kulu ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakil. waɗannan maganganu su za ku dinga faɗa ya tabbata a cikin hadisi da ibnu jarir ya rawaito daga abdullahi ibn am radiyallahu anhuma anna a'rabiyan wani balaraban ƙauye sa'ala rasulallah ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ane so game da ƙaho menene shi ya yake ƙala sai yace ƙarnon. wani ƙaho ne yun fakofi wanda za a yi bushi ko za a yi huri a cikinsa imamu ahmad da tirmidhi da nasa'i da abu dawud sun rawaito wannan hadisi rahmatullahi alaihi Za haka sai mu gyara mu natsu mu shiga taitayin mu mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala yana bibiyan ainihin ayyukanmu a nan ne za mu kwana insha Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin masu rayuwa za mu tashi gobe akan aya ta ɗari daidai insha Allah na'am wannan ce assalamu alaikum ina mawalan fatan alkhairi da dukkan yan uwa musulmi malam dan Allah ina bukatan addu'a wajen ka da wajen yan uwa musulmai shekara na koma na gama karatu amma babu ai yanzu an ce in kawo cv na ranar monday a wata ma'aikata a nan kaduna ina bukatan addu'a don allah to allah subhanahu wata'ala ya datar da kai da aikin kuma ya sa ya zame maka mafi alkhairi na'am sannan ce assalamu alaikum allah ya tsare ka malam ina son a yi nasiha game da masu mai da gidan iyayensu wajen shan ruwa a maimakon gidajensu na aure to ba daidai ba ne kana da iyali ka rabu da ita ka koma gidan mahaifiya ka sha ruwa saboda yadda mahaifiyarka take da haƙƙi a kanka kuma iyalinka tana da haƙƙi a kanka kamar yadda annabi sallallahu alaihi da abdullahi dan am radiyallahu anhuma ya zo sai matar ta zo wurin annabi alaihi salatu wasalam, sai ce kaifa kana zaujoki yaya mijinki yake sai ta ce ni'mar zawj ma zalla da miji ghaira annahu sawamun qawwam kaga da yake malama ce sai dai fashi mutum ne mai yawan azumi sannan mai yawan qiyamul layl kaga bai ma da lokacin da kenan ta ba da maganan kawai da yake ana sallan malam ne shi ya gane magana amma kai ku nan ba kowa zai gane ba sai mutum ne mai yawan azuminsa da ranar da dare kuma ya tashi kawai ta sallan sa sai ya kira sa ya ce ba kai wani aka bar labari kana azumtan yini sannan ka koma kana layl yace ce kaga ai ba abu bane zahirin ba abu bane na laifi amma tun da kana da iyali sai ce to bari malam in kai wannan ka huta in kai wancan ka huta saboda inna li badanika alayka haqqan jikinka na da haƙƙi akan ka wa inna li zawjika alayka haqqan sannan matarka tana da haƙƙi akan ka wa inna li rabbika alayka haqqan sannan kuma mahaliccinka yana da haƙƙi akan ka fa a'ti kulli bi haqqin haqqa ka baiwa kowane mabucin haƙƙi haƙƙinsa da haka ba daidai bane ka zauna da ita hirar da za ku yi wata basumuka ala waji akika sadaka ka yi wa matakka murmushi taimaka sadaka ne ka samu lada sai dai in ba ka da matan ne to wannan ga zaman kwanan shago ya kama ka wannan kana da uzuri amma kana da iyali to ka je ku yi jistin ku yi hira ku yi shawara shine abin da ya dace za ka kuskure ne ka koma ka tare gidan mahaifiya ba daidai ba ne ka koma gidan iyalinka na ina son a man ƙarin bayani game da tarihin abu ubai da bin jarra a taƙaice da kuma waye hassanul basari sahabi ne ko tabi to abu ubai da sahabi ne radiyallahu an kuma mutum ne makarancin alƙur'ani kuma an yi fama da shi sosai ya yi da dama da dama a ya baiwa musulunci gagarumar gudunmawa kuma yana daga cikin fitattun makaranta na alkur'ani kuma yana daga cikin masu rawaito hadisi shi ma radiyallahu an wannan shine a takaice imamul hassan kuma tabi'i ne radiyallahu an yana ɗaya daga cikin ɗalibai in ban manta ba na imam abinan abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an da shi da mujahid don haka mutum ne wanda yake yayi karatu kwarai su sun ga sahabbai ma'ana waɗanda suka ga annabi alaihi salatu wassalam wallahu a'lam ce assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya Allah ya karɓi ibadu malam menene hukuncin hira da aljani a jikin mutum da tambayan shi wani abu akan rayuwar duniya to magana da shi wannan ba laifi bane amma ka tambaye shi wani abu wannan kuma wani babi ne daban domin in za sa'alta fas'alillah in za ka yi tambaya Allah za ka tambaya kuma ya kamata mu sani cewa aljani makaryaci ne kamar yadda annabi sallallahu ya faɗa yana iya zura kai ta zura ta yana so ya cimma burinsa don haka ka bashi daman ku ta kai koma wannan ba daidai ba ne. na sai tambaya na ƙarshe malam menene hukuncin mai sallah a gida da matar shi sallan farilla ba tare da yaje masallaci ba daidai ba ne. maza dole ne su je masallaci saboda ya tabbata a cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce na rantsi da wanda rayuwa ta take hannunsa da na yi yunkurin za a tara mani kiraza sai in bi gidajen waɗannan mutane da ba su fitowa sallah in banka musu wuta idan da mutum daga cikinsu ya san zai samu ainihin romo na kansa ko bindi ko kafafu babu yadda za a yi dinga zama yana sallah cikin gida don haka shi namiji ya zauna a gininsa a yi sallah wannan akwai nau'i na munafinci domin qur'ani ya ce wa idza qamu ila salati qamu kusal in sun tashi za su yi sallah sukan tashi cikin kasala amma mata ne aka fi so su yi sallar su a gida ba namiji ba don haka maza sai a dinga zuwa ainihin masallaci ana sallah ba wai a dinga zama a cikin gida ba abinda muka karanta muka yi daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana'ar khairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kunci da ibtila'i na rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su suka yi sha karfin su Allah ka ba su abin biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da shi mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya masu neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su waɗanda suke da shi Allah ka taya su kulawa da shi mata da maza da suke neman aure Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari manema ayyuka cikin musulmai cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da aikin da zai zame masa alkhairi a duniya da lahira Allah muna roƙonka ka ba mu damuna mai albarka ka kare mu sharrin fari da gobara da ambaliya muna roƙonka ya Allah sojoji da suke fagen fama suke aiki don Allah suke aiki don ƙasa ta zauna lafiya Allah ka ba su nasara Allah ka murƙushe maƙiyansu waɗanda kuma daga cikin su ake haɗa baki da su don cutar da 'yan ƙasa Allah in masu ganewa ne Allah ka ganar da su ka sa su daina idan kuma ba za su gane ba ya Allah ka yi mana maganin su ma'aikatan ofisoshi Allah ka taimaka masu masu neman aiki Allah ka ba su ɗalibai da suke karatu Allah ka buɗe gwagwalansu matafiya Allah ka kiyaye musu hanya ka dawo da su lafiya waɗanda suke tsare a cikin musulmai a ko'ina ne Allah ka kwace su dan girman zatinka kuma dan tsarkin zatinka Allah ka sada su da iyalansu mu da muke waje Allah karka haɗa mu da mutanen nan Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu su da suka addabi al'umma in masu ganewa ne su shiryu Allah ka shirye su idan ba za su shiryu ba Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa shugabanni da Allah ka ɗaura su akan mu Allah ka taimake su akan yin daidai ka taimake su akan faɗin daidai da bin daidai da gamawa daidai Allah ka haɗa su da mashawarta na gari tu daga cikin su in ma shiriwa ne Allah ka shirya mana su idan ba za su shiru ba Allah ka musanya mana su ya Allah muna roƙonka yara da muke haihuwa ka ba mu yara masu albarka yara masu amfani waɗanda za su tausaya mana yan ƙarfin mu ya ƙare waɗanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi ƙaura Allah ka ji kan mu ka sada su da rahama ka jaddada musu rahama ka yarwata kaburrukan su abinda muke iyawa Allah ka huwace mana Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci duk wanda yake da hannu cikin wannan tashin tashin Allah karka zaunar da shi lafiya Allah ka tarwatsa iyalan shi kamar da ya tarwatsa mutane in kuɗi yake takama da shi Allah ka talauta shi idan ƙarfi ne Allah ka rauna tashi. in lafiya ce Allah ka ɗaura masa jafa'i idan mutane ne yake gadara da su Allah ka tarwatsa su kaman tsaki ka karya shi kaman kashi ka kyaliyar da shi kaman ƙulle, Allah ka daura mishi fitinar da ba wanda zai yayi mishi in ba kai ba duk mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da yake yunkurin taya da fitina Allah ka sa ta cinye ta wanda aikin sa kisan mutane ne Allah ka kawo ƙarshen rayuwarsa don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalin sa wanda ke yunkurin ganin bayan mu Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi subhanakallahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik